Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, alon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangwale voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana iya bakin kokarinta domin ganin samun karin kuɗin shiga daga wasu fannoni daban-daban maimakon ci gaba dogaro da kuɗin mai. sai kuma ku ji yadda gwamnan jihar lagos a Kinwumi Ambode ya kori wasu jami'an gwamnati sakamakon rushewar wani gini a unguwar leki da ya dalilin mutuwar mutane 35 sannan za ku ji labarin wasanni gane ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku game da fannonin da kuke jin za a iya ƙara samun kuɗin shiga amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. jama'a assalamu alaikum wasu 'yan kunar bakin wake biyu sun halaka mutane akalla 22 tare da jikkata wasu 17 a wani masallaci da ke wajen birnin maiduguri a arewa maso gabashin najeriya waɗanda suka shaida lamarin sun ce maharan wasu mata ne biyu da suka shigar maza rotanni sun ce ɗaya daga cikinsu ta shiga masallacin ne ta da bam ɗinta yayin da ɗayar kuma ta bari sai da mutane suna ta tururar arcewa ta tarwatsa kanta wannan lamari ya faru ne da safiyar yau a wani gari da ake kira umarari maiduguri birni ne da ake mai kallon mahaifar mayakan kungiyar ta boko haram ya kuma kasance inda gwamnatin najeriya ta fi saka ido domin yakar kungiyar wacce ta sha kai hare-hare a arewacin kasar da ma makwabta irin su chadi da jamhuriyar nijar da kamaru zuwa yanzu babu wata kungiya da ta dauki alhakin wannan hari 'yan tawayen sudan ta kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin juba a ranar litinin mai zuwa idan allah ya kai mu hawa kuma sharan fage ne na zuwan shugaban rick macha wanda aka baiwa mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin haɗakar da ake shirin kafawa a baya macha ya faɗi cewa ba zai shiga birnin na juba ba har sai idan dakarun da 'yan sanda kusan dubu uku da sun shiga birnin tare da ƙarin wasu 'yan sanda ɗaya da biyu a garuruwan bo da malakal da bentiu shirin aiwatar da matsayar da aka cimma a watan agustan shekarar 2015 ya kasance yana tafiyar hawainiya yayin da bangaren 'yan tawaye da na shugaba salwaki suke takaddama kan wasu sabbin jihohi 28 da kiya kirkiro haka kuma bangarorin biyu sun yi zargin juna da saba shirin ta wuta da aka cimma a baya kakakin dakarun 'yan tawayen kanar william gajitiyar deng ya ce zuwan janar janar din birnin na juba wata alama ce da ke nuna cewa da gaske suke yi game da batun aiwatar da shirin da aka shata a watan agustan bara shugaban amurka barack obama ya zaɓi alkalin kotun ɗaukar ƙarar ƙasar merrick garland a matsayin alkalin kotun ƙolin ƙasar ta amurka wanda ake sa ran shi zai mai gurbin alkali antonin skele da ya rasu a watan da ya gabata today i am nominating chief judge merrick brian garland to join the supreme court obama ya ce a yau zaɓi na shine babban alkali merrick garland wanda zai shiga cikin jerin alkalan kotun kolin to sai dai zaben na obama har ya fara samun suka a majalisar dokokin ƙasar mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican wanda suka ce ba za su amince da zaben na obama ba batun zaben alkalin ya kasance mai cike da takaddama saboda zai iya karkata daidaiton da ake da shi a kotun watakila ta bangaren masu matsakaicin ra'ayi ko kuma bangaren masu ra'ayin mazan jiya rasuwar skelia dai ta bar kotun kolin ƙasar ta amurka da alkalai takwas a maimakon tara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu shigar da kara a kasar belgium sun ce har yanzu akwai mutane biyu da ake neman ruwa a jallo bayan wani samame da aka kai a wani gida da ake da ke wajen birnin brussels a wani taron manema labarai da aka yi yau laraba jami'ai sun ce mutumin da aka kashe wanda kuma ake zargi dan asalin kasar algeria ne wanda aka haifa a shekarar 1980 an kuma taɓa samun shi da laifin yin fashi akalla 'yan sandan belgium uku aka ji wa rauni yayin da wani ɗan sandan faransa shi ma ya ji rauni a lokacin da aka kai samamen da kasashen biyu suke jagoranta 'yan sanda sun ce sun gamu da fushin wasu daga cikin mutanen da aka je nema wanda suka buɗe musu wuta a jiya talata 'yan sanda har ila yau sun ce sun rike da wasu mutane biyu inda ɗaya daga cikinsu ya ji rauni yake kuma karɓar magani a asibiti yayin da ake kokarin a gano ko suna da hannu a harbin da aka yi ko kuma a'a. a ƙarshe ma'aikatar tsaron rashi ta ce wasu ƙarin jiragen ƙasar na ci gaba da janyewa daga siriya a yau laraba wanda hakan ke ƙara nuna alƙiblar da rashin ta ɗauka na janye daga baki ɗaya daga ƙasar ta siriya hakan na faruwa ne yayin da majalisar ɗinkin duniya ke ci gaba da jagoranta wata tattaunawa ta bayan fage tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna ana wannan zama ne a birnin geneva sakataren harkokin wajen amurka na shirin kai ziyara birnin moscow a mako mai zuwa domin ganawa da shugaba vladimir putin kan makomar yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a kasar ta siriya kerry ya kara da cewa bayan ganawa da zai yi da shugaba putin zai kuma tattauna da takwaran aikinsa sagi lavrov domin neman maslaha a gargicin na siriya da aka kwashe shekaru biyar ana yi an da yi samu ragowar tashin hankali matuka a kasar ta siriya yayin da ake cin more shirin tsagaita wutar da aka cimma ta tsawon makonni uku Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon da batun fara kokarin gwamnatoci a Najeriya wanda suke yi na ƙara samun wasu hanyoyin samun kuɗin shiga musamman ayyukan noma. Ga Mahmud Ibrahim kwari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Faduwar farashin albarkatun mai a kasuwar duniya shine tilasta hukumomin Najeriya kokarin inganta sauran fannonin tattalin arzikin kasar musamman ma sashen noma da nufin cike gibin da aka samu a bangaren kudaden shiga na man fetur. Kamar yadda Dr. Shehu Ahmed babban sakatare a ma'aikatar ayyukan noma ta tarayya ke faɗi. Yanzu Najeriya muna so mu koma noma kamar da. Dangane da haka ne gwamnatin jihar Jigawa ta keɓewa fannin noma kaso mai tsoka daga cikin kasafinta na bana na fiye da naira biliyan 137 in ji gwamna badaru abubakar albarkar da allah ya bamu shine ta filin noma da wurin noma mai inganci to wannan abin muka sa noma a gaba kuma mun tabbatar noman nan zai haifar da duk abubuwan da ake da bukata na ci gaba daga noman zai haifar da masana'antu zai haifar da eh, ciniki A jihar Kaduna kuwa gwamnati ce ta sauya tsarin ba da taki ga manoman jihar, inda ta ce maimakon danka takin a hannun sarakunan gargajiya da shugabannin siyasa a matakai daban-daban. A yanzu gwamna 'yan rufa'i ya ce salon ba da takin na kai tsaye ne daga gwamnati zuwa manomin da ke karkara. Sai dai har yanzu manoman jihar ta Kaduna na kokawa kan rashin aiwatar da shirin ba da rance na naira biliyan guda da gwamnatin Ramalan Yara ta tsara gabanin karewar wa'adinta kuma gwamna yan rufa'i ya ce za a aiwatar da shi kamar yadda aka tsara shi a baya ita kuwa gwamnatin jihar niger ta fara gayyato kamfanoni ne daga ƙetare domin su saka jari a ɓangaren noma na jihar in ji sakataren labarun gwamna abubakar sani bello jibrin baba in dace. akwai kamfanoni daya wanda already sun riga sun nuna shine pr a uh, universa wanda suke gona a uh, can wajen baruku sun sun nuna kuma su ne suka gayyace shi gwamna bakar sani bello zuwa india ya je ya gano gonin su to ya je kuma ya munce to wannan kamfanoni sun yadda za su sun ma fara a jihar kano kuwa gwamna abdullahi umar ganduje cewa yake a nan jihar kano sai muka duba muka ga waɗanne abubuwan gona ne waɗanda yake za mu fara bunƙasa su domin na farko mu ci da kanmu na biyu ya zama na noma sana'a ce sosai ta kasuwanci yadda yake za mu ci da najeriya ga baki ɗaya nan gaba kuma yadda za mu dinga kai abincinmu ƙasashen waje kamar yadda aka san muna kai gyaɗa a dacen to saboda haka sai muka duba muka ga farko akwai maganar alkama na biyu akwai maganar shinkafa na uku akwai maganar tumatiri na hudu akwai maganar auduga Daidai alhaji salim sale muhammad da ke zaman shugaban kungiyar manoman alkama na najeriya ya ce akwai wasu kalubale da ke barazana ga muradin da aka sanya a gaba matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa yau da ya kimanin watanni uku kenan shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da noman rani na alkama da shinkafa a jihar kebbi tare da alkawarin ba da kayan tallafi na aiki ga manoman yankin. Baya ga haka gwamnatocin Sokoto da Zamfara na daga cikin jihohin Arewa da ba su kai ga kaddamar da wancan shiri ba. Duk wanda cewa shugaban ƙasa ya ba da umarni ga gwamnonin Arewa su ma su kafa samfarin wannan shiri a matakin jihohinsu domin bunƙasa samar da abinci da kuɗaɗen shiga a ƙasa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. an gaishe ka mudu Haka kuma a can jihar lagos gwamnan jihar ne a an Ambode ya kori wasu jami'an gwamnati sakamakon rushewar wani gini mai hawa biyar wanda ya dalilin mutuwar mutane 35. Ga baban gida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. because it's our grid that is causing the, the falling of the building. It's not that they are not using the light, the right material. You will agree with me that most of those companies or contractors they use substandard materials. Wasu mazauna birnin Lagos kenan ke bayyana ra'ayoyinsu game da rugujewan gine-gine a birnin abinda kuma suke kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na magance matsalar cikin hanzari. Yanzu dai bayan umarnin da gwamnan jihar ya baiwa mazauna wasu rukunin gidaje mallakan wani kamfani mai suna Lake Gardens na ficewa da gidajen nasu domin duba ingancin gidajen da suke ciki gwamna ambode ya ce duk wani gida da aka samu baya da inganci da doka ta samar da shi za a rusa shi tuni dai gwamnan ya ba da umarnin sauke shugaban hukumar kula da ingancin gine-gine da tsari birane na jihar tare da wasu jami'an sa sakamakon samun su da sakaci a ayyukansu. a'kitar Kabir Ahmed Abdullahi tsohon shugaban hukumar tsara birane ne a birnin Legas kuma mai baiwa gwamna shawara akan harkokin samar da ruwan sha a jihar ya yi mini karin haske game da dalilan salamar jami'an daga aikin su. Kuma shugabannin hukumar gwamnati ta same su ne da laifin cewa ba su matsa ba kamar yadda ya kamata su matsa su tabbatar da cewa me san ma ya taka wannan doka ba su ba shi dama ba to kaga ya kamata ce sun yi wannan kulawa. wannan shi dalilin da yasa gwamnati ta sallame su daga aiki. Rugujewan gidaje dai ba sabon abu bane a Najeriya musamman ma dai a nan jihar Legas domin ko a shekarun baya wani bene mallakar cocin tb joshua ya ruguje tare da kashe mutane fiye da ɗari a kasaransu 'yan kasar afirka ta kudu wannan ya sa na tambayi injiniya usman alkali mahmud na kungiyar injiniyoyi ta ƙasa wato koren ko mai ka haifar da wannan matsalar rushewar gidaje musamman a birnin lagos kuma akwai abu ɗaya nan lagos aka manta cewa aiki mafi yawan gidajenmu nan a lagos suna kan ruwa ne shi ya ɗauko ordinary cement ana aiki su kuma haka bane akwai siminti wanda aka ka'ide na aiki a cikin ruwa saboda yana da sun property wanda zai taimaka wajen gyara ginin ka a ƙasa to mutane ba su wani sannan kagan ka duba nan nan jan lagos muna da abu ɗaya nan ruwan mu na da gishiri gishiri to wannan gishiri shi ya taba ya taba karfe shi ga karfe na rugujewa ya kamata ko treatment za a yi ma sannan akwai irin sumintin za ka amfana shi wanda zai rage wannan corruption ne. tsatsa to ka gani in aka samu wannan aka yi to in Allah ya da aka bi kuma dokan da aka a akan gine-gine yana da kyau baban ya jibrin murai amurka daga lagos Ibani tura ta kuma ban nuke ku tura ba. ce mota siyasa to da bana bani tura ta mota gada a cikin turɗa domin za ka mun ka tura ta dumin maka ɗaka ya kata an haɗa su kama kowata karuwar na zuwa bi. mota ta kai zaman kwalta da ta kolin ba a ɗauka mu tokarin tsaki haramun ne ce. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, mun samu kira na harko daga kwara, wane ne daga kwara? Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Wa alaikum salam. ne bula kala kala na sifa kwara daga kwara aka. To garba menene ra'ayinka game da wannan maudu'i na samar da wani hanya ko wasu hanyoyin samun kuɗin shiga maimakon dogaro da mai? To gaskiya hanyoyin da ya kamata a ce an bi na ganin an samu kuɗin shiga na daidai ya kamata a ce a ba noma babban muhimmanci. Don gaskiya idan aka ba noma babban muhimmanci insha Allah za a samu kuɗin shiga haka kuma ya kamata a ce a inganta wutar lantarki da yake har yanzu gaskiya ba da yake wasu wurare dai an samu canji kwarai da gaske amma wasu wurare gaskiya babu wani canji ga wutar lantarki. To mun gode garba. Mun gode garba bari mu je Maiduguri. Kwadon gwamnatin jihar Borno waye ne daga Maiduguri? Hamza Ibrahim ne mazaunin garin Maiduguri. To Hamza Ibrahim me ra'ayinka game da wannan batu? a ra'ayina a gaskiya wannan hanya da aka bullo da ita ta bunƙasa tattalin arzikin ƙasa mu ta farkar noma da kuma ma'adanai eh. shi ne hanya da ya kawata a ci saboda kasuwar ɗanyen mai a duniya ta fada gaba ɗaya da haka wannan hanya yake makusa da haka muna kira ga gwamnatocin jihohi da na ƙarar hukumomi duk su hannu domin a bunƙasa tattalin arzikin najeriya a samu aiki mun gode da wannan ra'ayi naka hamza eh. ibrahim bari mu je eh, jihar naija kuma wane ne daga jihar naija na talatu injiniya mai gero makeri lulu kwanta gore jihar Niger. To injiniya kaɗan rage ƙaran rediyon ka ko? Sai mu ji daɗin magana. To ina jin ka, ja mu je. Wato gaskiya akwai hanyoyi da yawa waɗanda ba sai an dogara da mai ba. To kamar wasu da wasu. Yana da kyau don dogaro da mai matsala ne, amma kaga akwai ma'adanai. Eh. Sai a hanyoyi waɗanda aka haɗu ba tare da irin na illegal waɗanda ana halaka ba. kaga hanyoyi ne sannan kuma noma a haɓo korafi a a ba da tallafi a taimaka shi ma insha Allah hanya na zan nan arewa gaba ɗaya ko ni na tsaya daidai ba tare da magana to menene gudunman ku ku mutanen gari ba gwamnati kadai ba a za a ba da goyon baya kowa ya taho a zagi danke a taho kowa ya a koma gona to mun gode injiniya mai gero bari mu je yobe kuma wane ne daga yobe to alhaji to alhaji lawal me ra'ayinka game da wannan batu ra'ayina shine kamar dai yadda ake magana wanda suke magana bunƙasa aikin noman nan noma kawai da sauran ma'adanai a sa ido a kansu ba wai a hana ba eh. a kafa musu dokokin da ya kamata za a samu wani abu su kuma su samu aikin yi mun gode alhaji lawal da wannan ra'ayi naka mu je jos waye daga jos Alhaji Suleiman Bidda ne daga Kukur. To Alhaji Suleiman Bidda me ra'ayinka game da wannan batu? Daga wannan batun ne kawai kan kuna magana akan wannan ba? Eh ai to ka kuma buɗe rediyonka ga ina jin murya ta cikin rediyonka. Da wani ɗan isa shi. To. Kuna magana akan nan ƙasa ne ba? To baka ji abin da bari mu je Sokoto. wane ne daga sokoto na sokoton shi ma ya yanke to a ci gaba da kokartawa muna magana ne akan wasu hanyoyi za a bi ko kuma ya kamata a bi domin rage dogaro da mai a matsayin kudin shiga me da me ya kamata a yi tun da najeriya allah albarkace ta da abubuwa da dama to bari mu je kaduna birnin gwano waye daga kaduna ma'aruf sani ne to ma'aru me ra'ayinka game da wannan batu e to ra'ayina shine gaske a farfado da harkar noma musamman noma irin na zamani zai haɓaka tattalin arzikin najeriya sosai to noma kawai e ai noma ya wuce kawai e gaskiya ne to kana jin shi kaɗai ya isa a sai kuma a haɓaka ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa shi ma zai mun gode ma'aru bari mu je jihar Naija bari mu koma jihar Naija waye a jihar Naija. Eh, Suleiman ne sunan ake wadaki a Fiyaro. To Suleiman Fiyaro, me ra'ayinka game da wannan eh, batu? Daga jihar Neja. Amma dai Suleiman, dala taimaka kaɗan rage ƙarar rediyon ka mana. Ga murya ta ina ji ciki. Eh, na rage. To, ja mu je. To, ina neman taimako daga murya Amurka. Na me, muna jin ka. Kash, layin naka ma ya tsinke. Malam Suleiman. Bari mu je Katsina, waye daga Katsina? Salihu Gurgu ne da karamar hukumar sabuwa. To Sani, me ra'ayinka game da wannan batu? yi na game da wannan yanayi gwamnatin tarayya ta wadda ta talakawa da fashen taki. Taki ne kaɗai matsalan manomi? Manomi taki ne babban matsalar shi gaskiya. aka wada shi da isasshen taki insha Allah za a samu ci gaba fiye da yadda ake tunani. kuma kana ganin kana ganin cewa in an yi noma za a iya mai gurbin noma da man fetur insha allahu shi man fetur na ai da noma aka same shi mun gode kwarai da wannan ra'ayi naka Muhammadu Sani da kuma ra'ayi Muhammadu Sani ne muka kawo ƙarshen kiran da zamu iya ɗauka yau gobe ma rana ce idan mun bude sai a kokarta a gani To har yanzu ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna agogo ya ce karfe hudu da minti hamsin wato biyar saura minti goma kenan. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne. Wasanni a takaice. sabon ministan matasa da wasanni nilanti vanderpool ya bayyana cewa hukumar matasa da wasanni tana fama da rashin kuɗi kimanin miliyan 22 ne na sidin ghana wanda ya daidai da dalar amurka miliyan 5,500 ne majalisar dokoki ta warewa hukumar matasa da wasannin a cikin kasafin kuɗin ƙasar na shekarar 2016 wanda a cewar sabon ministan da kuɗin ya yi kaɗan ba zai isa harassa daban-daban na hukumar ba ministan ya nemi gudunmuwan 'yan jarida da su ba da labarin wannan ƙalubale da hukumar sake fuskanta Kodin Ghana Blaster Avram Grant ya fito da sunaye 'yan wasa 23 wanda za su yi wa Ghana Blasters wasa na shiga gasar cin kofin Afirka da kasar Mozambique. A ranar 24 ga wannan watan Maris ne Ghana za ta amshi bakoncin Mozambique a wasan farko a filin wasa na Accra Sports Stadium a birnin Accra. Avram Grant ya bada mamaki wurin bayyana sunaye 'yan wasan inda ya dawo da tsohon golan Black Adam Kwarasi da wani sabon dan wasan baya Ufusu Ayi. Haka zalika za a yi al'ajabin rashin ganin kaftin Asamoah a cikin 'yan wasan wanda ya farfado daga raunin da yake fama da shi A can ƙasar Najeriya kuwa tsohon kodin Flying Eagles Ladan Boso ya yi kira ga 'yan Najeriya da su ba kodin Super Eagles Samson Siyasaya goyon baya a kara wadda Super Eagles za ta yi da kasar Egypt a wasan shiga gasar cin kofin Afirka ta shekarar 2017 wacce za a yi a jihar Kaduna. Super Eagles za ta karbi bakoncin Egypt ne a ranar 25 ga wannan watan Maris shekarar 2016 a filin wasa na Ahmadu Bello da ke a jihar Kaduna din. Ladan Boso wanda yake rike da ƙungiyar El Kanami Warriors ta Maiduguri wacce ke wasa a Professional Premier League din Najeriya ya ce murkushe kasar Egypt ba komai bane a wurin Najeriya saboda ta saba lallasa fir'aunawar to sai dai akwai bukatar 'yan wasan su sa himma da ƙwazo a cikin wasan da za su yi. har yau dai a can kasar ta najeriya wani tsohon dan wasan tsakiya na najeriya kuma mamba ne na tawagar 'yan wasan kwallon najeriya zuwa kasar chile a shekarar 1987 john ene okon ya mutu ene okon da yake cikin 'yan wasan super eagles a gasar cin kofin nahiyar afirka shekarar 1992 a kasar senegal ya mutu ne a jiya talata a kalaba a jihar cross river din najeriya tsohon dan wasan super eagles ya mutu ne yana da shekaru 47 da haihuwa wanda mutuwar tasa ta zo daidai da ranar haihuwa haihuwarsa ta ranar 15 ga watan Maris. Wani amininsa kuma abokin wasansa na Super Eagles Etim Isin ya kwatanta mutuwar tsohon dan wasan tsakiyar a matsayin babban rashi kuma mai zafin gaske. Hukumar kwallon kafa ta kasar DR Congo ta sanarwa CAF janyewan kungiyoyin wasannin kasar da suka hada da ta 'yan zakarun kasar kasa da shekaru 20 da 'yan kasa da shekaru 17 daga wasannin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka na su da za a yi a sabuwar shekara. kasar Burundi da za ta kara da DR Congo a wasan shiga gasar Zambia Under 20 2017 yanzu ta zarce zuwa matsayi na gaba. A gasar zakarun Afirka kasa da 'yan shekaru 17 kuwa da za a yi na Madagascar Under 17 2017 kasar Chadi ce za ta kara da DR Congo a zagayen farko na wasannin shiga gasar yanzu ita kuma ta arce zuwa matsayin zagaye na biyu. Ga shirin murar Amurka da zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. kwana-kwanan nan kungiyar haɗin kan kasashen yankin tekun fasha ta ayyana kungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da ke samun goyon bayan iran a zaman kungiyar ta'addanci ita dai kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin tekun fasha ko gcc a takaice ta kunshi ƙasashen saudiya da qatar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da oman da kuwait da kuma bahrain ayyana hezbollah a zaman kungiyar ta'addanci ta biyo bayan ayyana kungiyar ko reshen sojojinta a zaman na ta'addanci da wasu ƙasashe kamar amurka da birtaniya da canada da isra'ila da australia da new zealand da da turai suka yi babban sakataren gcc abdullatif bin rashid al-zayani ya ce sun ɗauki sabon matsayin ne kan hezbollah saboda ayyuka nuna ƙiyayya da mayakanta suke yi a syria da yemen da kuma iraki ayyukan sun haɗa ɗaukan matasan ƙasashen gcc su kai hararen ta'addanci da su moga makamai da mamamai da ingiza su domin cin amanar ƙasashensu da kawo rudani da haddasa tashin hankali lamarin da ya keta ɗauci da tsaro da kuma 'yancin ƙasashen na yankin gulf a taron manema labarai mataimaki mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce amurka ta yi marhabin da sabon matsayin kungiyar gcc a kan hezbollah za mu ci gaba da tattaunawa da kasashen gcc bisa gaskiya a kan yadda za a yi amfani da tabbatar da doka da kakaba takunkumi da ma wasu matakan da za a yi amfani da su a karya lagon ta'addanci da kungiyar hezbollah ke gudanarwa a yankin in ji mark amurka ta ayyana kungiyar hezbollah a matsayin kungiyar ta'addanci ta ƙasar waje a shekarar 1997. Amurka ta yi tur da ayyukan ta'addanci da shirye-shiryen ta'addanci da ƙungiyar ta yi a wasu ƙasashen duniya da suka hada da wurare masu nisa kamar Bulgaria da Thailand da Cyprus. Ta yi a ƙasashen gabar ta tsakiya da suka hada da Isra'ila da Iraki da ƙungiyoyin ƙasar Siriya da ke adawa da mulkin Bashar al-Assad. amurka ta kakabawa shugabannin sojojin hezbollah da waɗanda suke taimaka mata sayan makamai da waɗanda suke da kasuwanci da ke da alaƙa da ƙungiyar takunkumi sabon matsayin da gcc ta ɗauka a kan hezbollah na sanya ta cikin ayarin ƙungiyoyin ta'adda wata sabuwar shaida ce kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya yi la'akari cewa ana samun ƙarin gwamnatoci da yanzu suna ɗaukan hezbollah a matsayin wata ƙungiya mai haɗarin gaske domin 'yar ta'adda ce ta ƙin ƙari amurka za ta ci gaba da ɗaukan matakan dakile ayyukan ta'addacin hezbollah da ayyukan laifuka da take aikatawa kuma tana ƙarfafa gwiwar sauran ƙasashe da su yi hakan sharhi murar amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka to da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice yan tawayen sudan ta kudu sun ce ana sa ran isar wasu janar-janar su 23 a birnin juba a ranar litinin mai zuwa hakan kuma a sharafage ne na zuwan shugaban su mashar wanda aka baiwa mukamin mataimakin shugaban kasa a gwamnatin haɗakar da ake shirin kafawa a baya mashar ya faɗi cewa ba zai shiga birnin na juba ba har sai idan dakarunsa da 'yan sanda kusan dubu uku sun shiga birnin tare da ƙarin wasu 'yan sanda biyu a garuruwan boro da malakal da bentiu masu shigar da kara a ƙasar belgium sun ce har yanzu akwai mutane biyu da ake neman ruwa a jallo bayan wani samame da aka kai a wani gida da ke wajen birnin brussels a wani taron manema labarai da aka yi yau laraba jami'ai sun ce mutumin da aka kashe wanda kuma ake zargi dan asalin ƙasar algeria ne wanda aka haifa a shekarar 1980 an kuma taɓa samun shi da laifin yin fashi akalla 'yan sandan belgium uku aka jiwa rauni yayin da wani dan sandan faransa shi ma ya ji rauni a lokacin da aka kai samame wato dan da kasashen biyu wato faransa kenan da belgium suka jagoranta shugaban amurka barack obama ya zaɓi alkalin kotun ɗaukar ƙarar kasar merrick garland a matsayin alkalin kotun kolin amurka wanda ake sa ran shi zai mai gurbin alkali antonian scalia da ya rasu a watan da ya gabata To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Ciki ko har da shirin nan domin iyali na Grace Alheri Abdu. Yanzu amadun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taya gabatarwa da kuma Julie Gresham wata ba da umarni. Da injiniyan mu na wannan lokaci Dan Crafton ni Lada Ibrahim ke cewa sai an ji ku.